بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوديا تتبتد الله سبحانه وتعالى ديننا من أن أصبحي متار البركة أصبحي تقوم شابي رمضان رمضان وأن الشكرة تدعو إير da talatin da bakwai kuma daidai da ashirin ga watan shida shekara ta dubu da goma sha shida miliyan muna karatu atuni a kabin da ya shafi kuce-kucen azumi kasancewar azumin shi yake ciki kuma muna karanta littafin motsa ne kitabu siyam da ke cikin littafin motsa na imam malik ibn anas za mu tashi a babi na goma inda ya ce babu ma ja fi mata sa'i babu ma ja'a fi mata sa'i babun da ya zo zai magana kan abin da ya shafi hukuncin ƙaho na mai azumi ƙaho na mai azumi shi mai azumi zai iya yin ƙaho ko zai iya yin ƙaho ba yake kenan sanan na biyu me makomar azumin wanda iya ƙahon kuma ko akwai wanda iya ƙaho abu kuma wanda aka yi ma kaho kuna ji da ke abu wanda yi kaho abu wanda aka yi ma kaho wanda yi kaho shi ne wanda ya zuko jini wanda aka yi ma kaho shi ne wanda aka zuko ma jini to matsaloli ne guda biyu shin a wurin zuƙa jinin nan wani abu ba zai iya wuce mai baki ba sannan shi wanda yi kaho kenan shi wanda aka yi ma kaho shin wannan kawon ba zai sa ya samu rauni a jiki ba cewar kasancewar an ja jinin jikinsa kisa ci babu ma ja fi ikamatu sa'im babun da yazo zai magana kan abin da ya shafi qaho na mai azumi قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يحتجم وهو صائم قال ثم ترك ذلك بعد فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر يجد wannan hadisi na malik ne ibn anas daga malamin sa nafi maula bin umar an abdullahi bin umar daga abdullahi dan umar annahu shi abdullahi dan umar kana yahtajim wa huwa sa'im ya kasance yana yin kaho a lokacin yana azumi abdullahi bin umar ya kasance yana yin kaho lokacin yana azumi qal sai nafi' ya ce mana ɗaliba abdullahi bin umar kenan ya ce sun matarka zalika ba'adu sannan daga baya sai abdullahi bin umar ya daina yin ƙaho a lokacin yana azumi fakana iza sama sai abdullahi bin umar ya kasance inda har ya yi azumi lamai hatajin ba kuma ya yi ƙaho hatta yi fitara har sai ya sha ruwa sannan sai ya yi ƙaho sai malamai suke cewa abdullahi ibn umar ya kasance yana yin kaho ne a lokacin yana cikin karfinsa yana cikin kazar-kazar sun taraka zalika ba'adu sannan sai ya daina yin kaho a lokacin yana azumi ba'adu bayan ya girma bayan shekaru sun zo mishi ina ba ta kun gane ko bayan shekaru sun zo mashi sai daina yin kaho saboda me saboda in yi kaho a irin waɗannan shekaru kuma yana azumi lalle ilalla zai sanya azamarsa cikin garabi ta yadda zai zama ya zai zama yana da rauni sosai sosai ba zai iya jure ma shekarun ƙuruciya da shekarun da yake da jini a jika ba ina fata an gane bambancin ya yi kaho a lokacin yana da jini a jika mana yana da karfinsa amma lokacin da tsufa ya zo mashi tsufa ya zo mashi ya zo mashi to sai ya ajiye yin kaho. har sai ya sha ruwa sannan sai ya yi kaho. idan an ce an yi ruwa yana da fuska biyu fuska ta farko an sai ya sha ruwa cewar ya kai azumin ranar fuska ta biyu kan ce an sha ruwa bayan an gama azumin ramadan kullum da kyau yanzu mutum ya ce maka abu kaza ko bari sai an sha ruwa mana yana da sai an kammala azumin ramadan amma ga cewar har sai ya sha ruwa ma'ana cewar sai ya kammala an kammala azumin yau ya fi gamewa domin zai iya shafa azumin ramadan da azumin da na ramadan ba